وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاد يرجع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku a gregorian kalanda biyar. don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan cikin anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan gama musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul an kabuti a kuma mun kwana a nambar aya ta goma saboda akwai sauran bayanai za mu tashi kuma a kanta insha Allah wa minan nasi man aman na aram

to amma akwai wasu yan bayanai guda biyu zuwa uku da suka saura wanda a ba mu yi ba fadin Allah cewa wa minan nasu man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda za su budu bake su ce sun yi imani da Allah bana su higo musulunci ko kuma dama suna cikin musulunci ɗayan biyu amma fa idza udiya fillahi idan aka cutar da mutum a cikin al'amarin Allah a tafarkin Allah Da ja'ala fitnatan nasi ka lahi, sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa ko wannan bala'i da ya fuskanta ko wannan tsangwama da ya fuskanta ko wannan cin mutunci da ya fuskanta sai sanya shi ka lahi kamar azabar Allah kamar ukuba ce daga gurin Allah ma'ana sai ya ɗauka addinin ne ya jawo mara shiga addinin shi ya jawo masa wannan matsala ina fata an gane to wannan yana daga cikin waɗanda za ka ga ana su da irin wannan cewa to ba mun sai karka yi musuluncin ba yanzu ga shi ka shiga musuluncin ga yanzu abin da yake damun ka ko ga shi kin shiga musuluncin ga yanzu abin da yake damun ki to ana su da wannan ana fitar da su daga cikin addinin Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimta so don haka a ƙarƙashin wannan malamai suka ce idan mutum ya shigo addinin musulunci daga cikin abin da za a nuna mar shine ba fa ya shigo addinin musulunci shi kenan kuma sai ya zama duk abin da yake bukata haka bai samu ba balma in yayi wasa daga lokacin Allah zai fara gwada shi don ya tabbatar da cewa wannan addinin da ya shigo daga yake kokari ya yi Da haka kana shiga addinin musulunci za su kwace shagonka za su rufe maka ofis ɗinka za su kwace appointment ɗinka matar da take aure za su ce to tunda ita bata bi ka cikin addini ba ka sake musu abansu Ina fata an gane da dai shauran matsaloli da za su zuzuro kai wani ma har a tafi gaban hukuma a je kotu a ta bugawa duk abin da yake gurin ka sai sun kwace gaba daya akwai wanda ya musulunta jama'a ba maganar gida su kwace ko su kore shi a gidan haya ko kuma gidan haya da suke biya masa ba wallahi sanda ta kai takalma da suka bashi sanda suka kwace ta shi takalman da yake sakawa sanda suka kwace akwai ta da matattu ne ma sun mutu suka ta eh dai a ba su kayan su suka karbe to yana da kyau mu gane kasancewar mu musulmi fa ba shi yake nuna dole sai mun ji dadi ba balma a lokacin ne jarrabawa za ta dinga tsanantuwa ga ainihin wato mutum Allah madaukakin sarki zai dinga jarraba shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce cewa yuftalal mar'u ala hasbi dinihi ana jarrabar mutum ne a bisa gwargwadon sa ga addini da kuma gwargwadon imaninsa da Allah cikin ruwaya ingantacciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana faɗa mana kan cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma as-salihuna thumma al-amsalu fal-amsalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yafi kowa fuskantar jarabawa su ne annabawan Allah saboda su ne suka dauko dafar da ba kowa ya iya daukar ba a dake su a zage su a tsangwame su amma bai sa su yi baya baya da addinin musulunci maza Allah ce kun masalihuna nan mutanen kirki bayan Allah na gari masu tsari dokokin Allah subhanahu wata'ala dole za ku dinga fuskantar tsangwama daga gurin waɗanda ba ku ba waɗanda ba su ba su dinga ainihin wato tsangwamar su suna nuna kan cewa su masu riko ne da addini ko wani abu makamancin wannan su wannan za a yi dinga samun irin wannan sai manzo Allah yake summal amsalu fal amsal sannan wanda suka biyo bayan annabawa da salihai da sauransu wajen ainihin wato biyayya ga Allah to dole za su dinga fuskantar wannan shine Allah yake ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ga ya sanya fitinar mutane da suke masa kamar azabar Allah to amma matsalar ta inda zaka gane ba imanin gaskiya yake ba shine Allah yake wala in jaa nasrun min rabbika da a ce kuma daga gigarsa addini ko daga kasancewarsa musulmi sai nasarori suka fara zuwa daga gurin ubangijinka la yaqulunna zaka ji ya gudu baki ya ce inna kunna ma'akum lalle muna tare da ku lalle muna da cikin masu riko da addini lalle ba ma wasa dama dama ai duk abun namu tare muke tafiya tare muka taso tare muka abun nan dan haka ba matsala saboda ya ga buɗi ya ga nasara ya ga ana samun kuɗi ya ga ana samun alheri ya ga an tara masa riguna ya ga an tara masa kaya ya ga an tara masa kaza to duk wanda ya musulunta ku zauna da hikku masa karatun tanu cewa to waɗannan riguna da ka ga mun tara ma da wannan kayan abinci da kaga mun tara ma da wannan kuɗi da kaga an baka tausayi ne da nufi irin na addinin musulunci da ya ce dan uwan musulmi in yana cikin bukata ba sai maka masa amma ba ne ne tukuitin shigowarka addinin musulunci ba tukuitin shigowarka addinin musulunci ita ce jannatul firdausi ita kuma Allah ne ke bada ita ina fata an gani don haka ka zage kai aiki tsakaninka da Allah kar ka zama kallon ala maulahu aina ma yuzifu la ya'ti bi khair ka zama liyabilisi akan yan uwanka musulmi ta inda duk aka juya ka ba za ka zo da alheri ba kai yanzu musulunci ne ke bukatar kai ma ka nemo ka kawo a gina shi ba kuma kai sai ka kwanta duk lokacin da aka tsara kuɗi sai a baka ba a'a zagewa kai za ka yi aiki in an boko ne kai maza maza za mu je mu taya ka neman aikin gwamnati ka je kai aiki in ka samu salari ka dinga bawa musulunci gudunmawa ai inda ka baro ma kada kai bai ko aiko kuma baka yadda da inda kake kai baikon ba yanzu ka gane nan ne gaskiya to a inda ma ba gaskiya ka ba da ko ba da inda gaskiya take ko ba haka bane jama'a inda ma ba gaskiya ake ba ba addinin ake ba na hakika Allah bai yarda da wannan tsarin ba ka iya ɗauka ka kai bai ko ballantana inda gaskiyar take kenan to kaga anan ne ya tantanta ya fi tantanta ka ɗauko kuɗi ka kawo don a gina wannan addini na fata an gane to amma irin abin da ake yi falillahi alhamdu ba wai muna cewa ba daidai bane ba a taimaki wanda ya musulunta a za masa aibar. duk ba wannan bane mu mun yarda da wannan ɗari bisa ɗari amma muna cewa ne a gina mutum ya zamanto zai taimaki addinin da kansa ba wai addinin kuma zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa ba na fata an gane to wannan shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan wani buɗi ya zo muku daga gurin ubangijinku sai ka sun ce ai dama muna tare da ku Allah ya ce a Allahu bi a'lama bima fi suduril alamina yanzu Allah bai zama mafi sani ga abin da yake tsira zan wanda suke talikai da sauran bayi ba ba na idan kun musulunta dan Allah in kana addinin dan Allah in kana yi ne dan neman biyan bukatar yau da gobe to wallahi Allah ya fi kowa sanin halinka ya fi kowa sanin zuciyarka na fata an gane Allah madaukakin sarki yace wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yana turo da jarabawa ne yana turo da ainihin wato tasgaro ne a cikin mas'ala ta rayuwa da addini don Allah ya gane suwaye hakikanin masu imani wala ya alaman alkazibina kuma don Allah ya gane hakikanin waɗanda suke da ƙarya a cikin addinin Ina fata an fahimta a wani guri ala ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum na

yace allazina yatarabbasuna bikum akwai waɗanda suna nan sun shigo cikin ku amma suna dako suna sauraro ne dangane da me zai same su ina fata a fahimta sun yi shiru suna jira in alheri ya same ku suna tare da ku in kuma matsala ta same ku sai su koma suna kwaɗe suna bige gwiwoyin wanda suke da imanin ma na gaskiya a cikin da tarabbasuna bikum suna nan suna dako dangane da ku suna sauraro dangane da ku fa in kana da kun fatuhu minallah idan budi ya zo muku aka je aka ci gari kaza da yaki aka samu ganima aka samu alheri in aka ga wannan masallaci ko wannan harka ko wannan tafiya tana kawo alheri tana kawo kuɗi ana samun alheri ƙalu ya kaji suna cewa a namna kuma abu ai wa muna tare da kuwa. a malam baka bayan na gaba gaba ne ai kullum a gaba nake zama na fata an fahimta ai malam mu ne masu sauraron ka ai ai malam mu ne kaza dinka ba wani kana sauraro na ko kai ne kaza za ka yi addinin Allah tsakaninka da Allah kawai kai addinin Allah tsakaninka da Allah an gane maganar da ba zan tsina na ma komai ba kai ba ba za ka tsina na mun komai ba ba wanda zai tsina na wa ɗan uwansa wani abu tsakanin ni da kai sai abin da na yi wa Allah Allah ya ban lada kai ma abin da kai masa Allah ya baka lada Ina fata an fahimta to amma haka munafukai suke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su danga cewa ai muna tare da ku in sun ga fatahi in sun ga buɗi to wallahi duk wanda zai addini jama'a yayi addini tsakaninsa da Allah ba dan wani tunani ko dan wata manufa ko dan wani abin da yake hange cewa zai samu a daga gurin wannan abin da yake gudanarwa wa in kana lil na nasibu Allah ta in kuma kafirai suka samu rabo a kanku ma'ana suka yi nasara a kanku ƙanu, sai ka ji irin waɗannan mutanen suna cewa alam na sahawin alaiku a ba ku ga muna tsoratar da ku dama a kan waɗannan mutanen ba muna ainihin wato jan hankalinku wa nam na akun minal mu'mini wa nam na minal mu'mini muna hana ku dangane da biye wa waɗannan mu'minan ba sai Allah ya ce fa asallahu an yi a ce bil fatihi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin ko sai Allah yace fa asallahu Allah da sannu Allah zai zo da fatahi aw amrin min indihi ko wani al'amari na nasara daga gurinsa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin Allah ya tafi su wayi gari cikin abin da suka kudurce na kafirci da munafurci a cikin zukatansu suna masu nadamar abin da suka aikata musu ina fata an gane magana ma'ana dai idan har ba su yi imanin ba kuma sai Allah ya kawo fatahi ko kuma kuka samu fatahi to za su dawo daga ƙarshe suna nadamar kin imani da suka yi da addinin ku imani na gaskiya za su dawo su ainihin wato a shiga saitayinsu kuma su shiga suna nadama a wani guri cikin suratu ali imran ala Allah ya ce ma kana Allah liyadhara al muminin Allah al أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله Allah madaukakin sarki yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina alama antuma alaihi hatta yamiza al-khabitha min Allah bai kasance zai bar mumine a yadda ake nan ba har sai ya bambance tsakanin baragurbin muminai da kuma wanda suke nunannun muminai Ina fata an fahimta shine al-khabitha min at-tayyib ai tayyib wanda ya nuna yake da dadi yake da karfin imani alhadis bara gurbi wanda kawai ya shigo cikin ku ne amma hakikanin gaskiya baya tare da ku a cikin zuciyarsa ina fata an gane yasa sai tafiyar sunna ta yi tafiya mana sai tafiyar addini ta yi tafiya sai tafiyar tsari na musulunci da tsari a cikin harkokin addini ya yi tafiya sai kaga ka an fara bambanta wanda suka rike abin da gaske dama dole za a tsangwame ka dole za a zage ka dole za a gaya ma bakar magana dole za a ce abin da kake ma ba daidai bane amma sai ba dan Allah kake yi ba duk wannan abin da suke din riyaci daga kayi fushi ka nuna o oh, cewa to duk kokari na yanzu ba a gani yanzu ma riya ake cewa nayi to na daina shikenan sun yi galaba akan ka hila salihul mujaddid salihul munaddid a cikin hajatuna ila al-ikhlas yake cewa tarkul amali min ajalin nasiriyau barin aiki saboda mutane suna surutu sai ka ce to bar ma in bari kai an sai riya kai ka sake an sai riya kai sai ka ce to bari ka bari tun da ana surutu ana cewa riya to wannan din ita ce asalin riya wal amalu min ajlin nas shirku shi kuma kayi aiki dan mutane su yaba su ce kai wane yana burge mu ya zama wannan ita ce manufar yin ka aikin da kake na alheri to wannan kuma sunansa shirka gaba ɗaya. Allah ka tsare mu daga shirka ba to me ce daidai sai salihul munajjid yace was sawabu abin da yake daidai an Asiya Allahu minhuma shine Allah ya warkar da kai daga yi dan mutane ya kuma warkar da kai daga bari dan mutane ya zama in za ka yi ba ka kallon wanda za su yaba ba ka kallon wanda za su ce kayi ba ka kallon wanda za su ce kaza ba ka kallon masu zagi ba ka kallon masu antara masu hantara masu waye duk rubutu. da su kawai fasda bima tu'mar abinda aka saka ka kawai ka ci gaba da yi ka watsar da sha'anin mutane mutane ba za su baka wuta ba ba za su baka aljanna ba ba za su azurta ka ba ba za kuma su talauta ka ba mutane ba su za sa Allah ya karba aikin ka ba ba kuma su za su sa Allah ya watsar da aikin ka ba haka ne ko ba haka ba duk yanda dan adam ke son ka ba zai sa Allah ya baka aljanna ba haka ne ko ba haka ba sai shi in Allah ya yarda yana son ka biyar da ɗan adam kuma yake ƙinka ba zai sa Allah ya danna ka a wuta ba ko ba haka bane sai dai Allah ne ka saba mar ya ga ya tantance ya saka ka a wuta to sai ya saka maka to ne Allah ya faɗa mana yace ma kana almu'minuna ma kana Allahu liyadhara Allah bai kasance zai bar mu'minai ba alama antum alaihi akan yanayin da suke a halin yanzu hatta Nizal Kabisa min Tsayi har sai ya bambance tsakanin waɗanda suke masu imanin gaskiya da kuma waɗanda suke masu imanin ƙarya na fata an fahimta sa yake wala wannan wannakum hatta na alamal mujahidin minkum Allah ya ce wala wannan wannakum wallahi tallahi sai mun jarraba ku sai mun gwada ku mata ma aka gwada su don a gane imanin su balantana kai namiji kato kawai a barka kawai kai ta tafiya a haka ba a jarrabe ka ba kana ga a can surcin suratul mumtahina ko mumtahana an ce an jarrabi mata ma don a gane karfin imanin su yo mata ma aka gwada ta don a gane karfin imanin ta balantana kai na fata an gane don haka Allah madaukakin sarki ce wala nabulu wannakum wallahi sai mun jarrabe ku jarrabawa wannan tana iya zuwa ta ko ta ina jarrabawa rashin abinci yanzu sai ka ga mutum ya zo yana ta yawon neman taimako amma zai iya wuni bai yi azahar ba bai yi la'azar ba bai yi magarba bai yi isha ba jama'a haka suke ko ba haka suke ba amma fa yana ta bayan neman taimako yana cewa a bahi fi lahi dan Allah kuma Allah da yake nema dan shi ya ƙi ya tsaya ya bar sallan azahar, ko la'azar ko magarba ko isha zai iya yawo ya karaɗe garin nan da gidajen manya yana neman taimako amma ya samu masallaci ana jam'i ya yi sallah ba zai yi ba zai iya zuwa kofar gidan alhaji wane ko malam wane ko bai wani zai zauna kofar gidan yana ganin alhajin ko malam wani ko kuma ɗan abu naɗin zai fito shi ya tafi masallaci ina fata an gane shi kuma wai ya zo neman taimako ne a gurinsa amma ba zai je sallar jam'i ba ba za a yi sallar jam'i tare da shi ba don Allah wani wani irin taimako yake nema kaga kenan da dan adam ya dogara bai dogara da wa ba ba ku ga a social media duk da wani abin da ake yayatawa din ba daidai bane in kai za ka yi abu kai abu dan Allah amma kuma a gefe guda kuma akwai darasi sai kaga yarinya yar talla tana tallan rogo amma idan ta ga lokacin sallah ya ta ajiye rogon sai ta samu bakin kiji tana sallah sai ga wani mai imani in ya gaishe abin ya burge shi cewa tare da talautinta tare da kuncin rayuwar da take ciki tare da ba ta da shi amma ba ta yarda sallah ta zo ta wuce ta ba ta yi ba da haka sai tare ta sai ya ɗauki jarinta ninki goma sai ya ba ta ya sai baiwar Allah ki je na ƙara miki jari saboda kin tsaya kina sallah haka ne ko ba haka ba yo a ke kenan kai da take yawon neman taimako gurin mutane da kake zuwa gidan alhaji wala da kake yawo kan titi ga in lokacin sallah ya za ka tsaya ka samu guri kai sallah wallahi kafin ka kai ga sallamewa wani idan ya ganka ka burge shi zai iya zarar aljihu ya zara ya sa hannu a aljihu ya zara dubu hamsin ko dubu ɗari ko talatin ko arba'in ya ba ka yi Allah ga wannan saboda na ga kana sallah ina fata an gaya. za ka ga wani yana sana'a abin da ya kyauka yake sana'ar kwata-kwata bai wuce canjin aljihunka ba yana sai da wasu abin wasu riguna matattun riguna ko yana sai da wasu matattun wanduna ko ya ɗauki huluna kamar guda goma yana yawo a gari zai wuni yana yawo amma abin takaici mana ga kuncin rayuwa amma lokacin sallah yana gani za a kira sallar azhar ba zai ji yi sallah tare da mutane ba ba zai ajiye hulunan yi sallah ba amma a lokaci guda kuma za ka ga wasu su kuma Allah ya taimake su wannan talaucin nasu bai hana su biyayya ga Allah ba lokaci yana yi za ka ga sun zo sun ajiye huluna ko sun ajiye ruguna sun yi alwala sun zo ana jam'i tare da sun an gama jam'i sa mai sake ɗaukar zaren huluna sai saba a gadon bayansa ya ci gaba da zagayawa to idan taimako ko agaji ne irin waɗannan ya kamata a dinga taimakawa jama'a kun fahimci magana da ke ko saboda me saboda talaucinsu bai hana su ba Allah subhanahu wata'ala ba kar ka yadda ka ɗauka a rayuwa wai ba yadda za a yi dole sai ka ji daɗi wallahi tallahi ba haka abin yake ba dole Allah ya jarrabe ka mawaƙi yake cewa isbir ala kulli zamani wa murrihi wa alam bi anna Allah balighu amrihi yace la tastaghiba fa tusqagaba wa rubbama man qala shay'an qila fihi bi mithlihi yace wa tajannubil fahsha'a la tantiq biha ma kunta fi jiddil kalami wa hazlihi yace wa idha sadiqu asa alayka bi jahlihi fanzur bi ajalin li ajalin lahi laysa li ajali yace isbir ala kulli zamani ka ainihin wato ya hakuri akan dadin da zamani ya zo ma da shi wa murrihi kuma ka ya hakuri akan dakin da zamani ya zo da shi ba haka bane jama'a wa'alam bi anna allaha balighu amrihi ka yi haƙuri ka sani Allah fa ya isar da al'amarinsa in za ka yi kuɗi wallahi ko da Allah hazarka ta ƙarfe kafin ta ƙare sai Allah ta yi kuɗi kafin ka mutu in ku za ka yi talauci ko kai ne ka fi kowar kuɗin garinku Allah hazarka ta ƙarfe sai Allah ya talauta ka kafin ka mutu wa'alam bi anna allaha balighu amrihi yace la tastajiba fa tustaga wa rubbama man qala shay'an qila fihi bi mislihi Yace ce karka je kai gulmar wani kai ma fa za a yi gulmar ka in kai wasa Yace ce sau da yawa mutum in yi je magana akan mutum ta banza ko zai samu a wani guri ma sai an faɗi irin wannan magana shi ma akan ya wata dannubil fahasha ka yi ƙoƙari ka nisanci dukkanin aikin alfasha la tamtik bi hakar ko furta ta karkai ma ta fi jiddil kalami wa hazlihi ko da a cikin babbar magana ko a cikin karamar magana karkai da a jikana kana alfasha kana maganar maganganun banza yace wa idha sadiqa asa asa alayka bi jahlihi fasfah li ajalillahi laysa li ajali yace in dan uwanka ko abokinka ya saba maka ba a bisa abin nan ganganci ba saboda bai fahimta bane ko saboda jahilci ma ba daidai ba yace to ka yafe dan Allah ba dan shi ba ina fata an fahimci magana yace samaniyatun tajri ala nasi kullihin fala budda an tajri alayka samaniya yace sururun wa huzunun wa jitima'un wa furqatun wa usurun, wa sun masu suqumun wa ajiya. yace akwai abubuwa guda takwas wallahi ko kai waye ne ka saurari zuwan su a rayuwar nan ba yadda za a yi kai rayuwa Allah bai jarrabe ka da waɗannan abubuwan guda takwas ba samaniyatun tajri ala nasi kullihim yace fala budda an tajri alayka samaniya yace sururu wata ran sai kayi farin ciki wa huzun wata ran kuma sai ranka ya ɓaci haka kawai za ka tahi da safe ka ba wanda ya ma laifi amma ka tsani kowa a duniya ko ba haka bane jama'a ko ba wanda ya taba ka ba wanda ya ma ba daidai ba wanda ya tabo ma wani abu haka kawai za ka ji ba ka san yin magana da kowa kai wani ma in yama magana sai ka ruga mar ashar ko ba abin da ya maka wa huzun summa suqumun Sururin wa huzunun wani jima'un wataran sai an haɗu da abokan arziki wa furkatun wataran kuma sai an rabu da abokan arziki masoya haka ne ko ba haka ba Sururin wa huzunun wa jima'un wa furqatun wa usurun wataran sai ka higa kuncin rayuwa wa yusurun wataran kuma sai ka ga saukin rayuwa kuma duk waɗannan abubuwan ba wanda zai daga hannu a nan ya ce bai taɓa fuskan tsantar kansa a cikin ɗaya daga cikin su ba haka ne ko ba haka ba wataran kunci wataran sauki wataran sauki wataran kunci wa usrun wa su'un sururun wa huzunun wa ijma'un wa furqatun wa usrun wa yusr yake kuma suqumun wataran sai kawai gari ba da lafiya lafiya garau za a sha ruwa da kai da asuba sai a gagara ka gagara fitowa sallar asuba tambaya ina wani a ce ai zai kwana yi ba da lafiya yanzu ba ana tunanin tafiya da ke asibiti haka ne ko ba haka ba wa afiya wataran kuma da ba ka da lafiya yanzu sai ka ji ka garau ba abin da yake damun to waɗannan abubuwa guda takwas malamai suka ce kowa ya zauna da shirin cewa matukar yana raye to sai ya same su a rayuwarsa idan Allah ya taimake ka ka gane haka to duk wanda ya zo sai ka mai da al'amarinka ga waye ga Allah saboda ka gane amma daga zarar baka gane haka ba to daga wani ɗaya daga cikin zai same ka sai ka fara dingina abin zuwa ga wasu ƴan adam ai wane ne ai dama na ga yana mun gani gani ai da to ai kullun ka fito sai mutane sun ganka akwai wanda zai ma kallon arziki akwai wanda zai ma kallon banza idan duk wanda ya ma kallon banza maciyinka ne ai ka shiga uku saboda aka gina al'amuranka zuwa ga ubangiji shine kadai zai iya maka maganin duk wata matsala amma duk wani dan adam da kake gani wallahi ba zai iya maka maganin matsalarka ba Allah ka tsare mu daga matsalar duniya da lahira ga baki daya to shine yake cewa wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yana turo jarrabawoyi ne dan ya bambanta waɗanda suke da imani na hakika wal ya'laman munafiki munafiqina kuma dan Allah ya bayyana su wane ne munafukai, dan a gane su a fahimce su a gane ina suka dosa to sai Allah ya tsine alaramma اتبعوا نعم ولنحمل وطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون نعم ولنحملن أثقالهم kafaru waɗannan da suka kafurce wa Allah suka ce lillazina amanu suka gaya wa masu imani ittabi'u sabilana ku bi tafarkinmu ku bi tsarinmu wannan hamil khatayakum kar ku damu duk ku in ma akwai zunuban to za mu ɗauke su kai ka ji ganganci to kai ma da ya ka kare. na fata an fahimta in ba kafiri da ganganci ba ka ji da na kamata ku na mana amma wai su zo su bi tsarinsu da addininsu da tafarkinsu in ma akwai laifi to su za su ɗauke laifinsu kawai su taho ƙasa akwai wanda zai ce aikata kaza an ka ce a'a akwai matsala fa sai ce zunubin yana kaina saboda bayi da hankali ko ba haka bane ba a samu masu wannan gangantan alaramma wai ya ce wai zunubin yana kan shi ina fata an fahimci magana idan ka ce masa a'a fa wannan abin fa annabi ya ce haramun ne Allah ya ce haramun ne musulunci fa ya hana yake kai karka damu da Allah amma akwai matsalar zunubin ni zan dauke ma da Allah za ka ga a yazakin ta billahi lil to shi ne yace wa qala allazina kafaru wadanda suka kafirce wa Allah za su fada lil ladina amanu ga waɗanda suke masu imani ittabi'u sabilana ku bi tsarin mu ku bi tafarkin mu ku bi hanyar mu ku bi addinin mu wannahmil khatayakum za mu ɗauke muku zunubanku da ku. Sha Allah ya ce wa ma hum bi hamilina min khatayahum min shay min khatayahum min shay Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi ba za su iya ɗauke zunubansu ba wallahi ina fata an fahimci magana innahum lakazibuna Allah ya amfani da inna harfu nasbin wa tawkid hum lakazibuna da lamul qasab an ga an gane magana da ke ku lallai tabbas wallahi tallahi kariya suke ba za su iya daukar laifinsu ba Allah ya ce kuma wala yahmilunna athqalahum wallahi za su dauki nauyin karan kansu su da suka sa su wannan aikin wa athqalan ma'a athqalihim da kuma zunubin zunubi tare da nasu za su dauki wani zunubi tare da nasu ina ma'anar wannan shine zunubin waɗanda suka saka su suka kangare wa Allah ina fata an fahimta to wannan kan za su ɗauke wannan dole za su ɗauke duk wanda kuka sa'a ya kangare wa tafarkin ubangiji ya fandare wa Allah Allah maɗaukacin sarki ce wallahi sai kun ɗauki zunubin shi a ranar tashin alkiyama amma fa ba tare da shi zunubin san baya kansa ba a'a na sama yana kansa kuma za ku ɗauki kwatankwatin nashi ban gane ko kun gane ba wato duk mutumin da yasa wani ya kangare wa Allah wai wani ya fandare wa Allah yasa wani ya aikata ba daidai ba to zai ɗauki zunubinsa shi na aikata haka da yayi. sannan zunubin wanda ya kangarar in zunubi miliyan ɗaya za a bashi Allah zai ce a sake rubuta wanda ya kangarar da shi zunubi miliyan ɗaya na fata an gane sannan shi kuma wanda ya kangare ɗin zunubinsa miliyan ɗaya tana nan a kan shi ba tare da an ɗauke masa ba akwai matsala wallahi ya sa ba yadda Allah ya faɗa a za mu zo mu karanta hadisin da ke goyon bayan wannan ayar duk abin da ka ɗora a social media na banza wani ya kwaikwaye ka illa da miliyan ɗaya za a baki kai ma wallahi abin da in zunubi miliyan ɗaya za a baki wallahi kai ma sai an baka miliyan ɗaya to haka kuma wani abin daɗi in za ka ɗora wani abu na alheri da mutane za su kwaikwaya ka tunatar da su wata addu'a ko wata aya ko wani abu da Allah ke buƙatar a yi da an yi sakati ne a sabunta shi idan lada miliyan ɗaya za a ba za a ba wannan mutumin in ya aikata kai da ka tunatar da shi ya aikata sai an baka lada miliyan ɗaya jama'a kun gane magana da ke ku yau ka kaga kenan akwai hatsari cikin masu yaɗa abubuwan barna da abubuwan baɗala da rawa da kada kaza yanzu sai kaga haka kawai sai a ɗauko wata waƙa haka kawai sai a ɗauko wata waƙa barin ba ku misali da waƙa da aka yi kwanakin ba da juma'a ko shekarun ba da juma'a shine wai wata waƙa wata jaruma jarumar hausa ne ko gira hausa ne wallahi alam jama'a sunan jarumi kan ana ba wa kowane kasganya da kowane tam an jeri ake manna sunan jarumi kai ka san ma'anar jarumi ko da hausa ka san me ake nufi da jarumi jarumi fa shine wanda yake tsayayye a kansa tsayayye a kan addininsa tsayayye a cikin gidansa tsayayye a kan 'ya'yansa da matansa tsayayye a kan duk abin da ya safi biyayya ga Allah tsayayye a akan kaucewa duk abin da ya saba wa Allah wannan ba shi ake kira jarumi to sai aka ɗauko wata yar iska tana rawa wai ita ce jarumar Hausa ana yin wannan abin sai kowa ya dinga kwaikwaya abin takaici wasu matan da mazajensu a falo za a kunna musu jarumar hausa ko ba haka ba ne su yi rawa da su da matansu da 'ya'yansu to billahi la ilaha illahuwa duk wanda ya fara wannan waƙar jarumar hausar aka ta kwaikwayarsa aka yi ta kwaikwayensa tun daga na farko a kwaikwayi in mutum miliyan 100 suka kwaikwaye shi duk zunubin da za a rubuta musu wallahi sai an rubuta mishi jama'a akwai matsala ko babu akwai tashin hankali ko babu to wannan yana daga cikin masifar da wasu ke dazawa kansu na tsora abin barna kuma abin bai takaitu nan ba hatta labarbarun ƙarya da wasu suke ɗauka suke ɗorawa haka kawai daga kaga abu an saka a social media baka yi bincike ba baka tabbatar gaskiya ba ne kuma wannan abin yana da alaƙa da harkar tsaro ko harkar mutuncin wani ko harkar darajar ƙasa ko harkar alherin ƙasa ko harkar hijar ƙasa cikin katin hankali kawai kai ma ɗil ɗil ɗil ɗil sai ka jefa za ka game da Allah duk wanda ya yaron wannan abun in abun nan ba daidai bane matsala ce billahi lazi sai an rubuta maka zunubansu ko mutum miliyan ɗari ne shi yasa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin lambansa harshensa kenan da abin da ke tsakanin cinyoyinsa farjinta kenan ko kuma azzakarin shi annabi ya ce ni kuma na lamunce masa ya ga aljanna saboda babu abin da ke kifar da mutum a wutar jahannama irin harshe ka faɗa abin da ba haka yake ba ka faɗa abin da ba daidai ba kuma shi yasa Allah ya lissafa wasu gabobi cewa wasu suna da hannu amma ba sa aiki da soja abin daidai suna da ido ba sa ba suna da baki ba sa kaza suna da kaza ba sa kaza me yasa saboda waɗannan gabobin suna daga cikin abin da suke halakar da bawa da haka duk wanda ya ɗauki wani abu ya ɗora ko ya saka wasu suka amfani da shi wajen yayatawa alhalin ba abin alheri ba ne to duk zunuban da suka ɗauka wallahi tallahi sai ya ɗauka shi ba yanzu ga hina ana ta koya mutane yaɗa iskanci yaɗa iskanci wata rawa za ta yi ta kaɗa duwawunta sai ta sake shi a social media sai wata ma ta gani sai ta kwaikwaya ita ma sai ta irin wannan rawar sai ta sake wata rawa za ta kaɗa mamanta sai ta sake a social media sai wata ma ta gani sai ta yi rawa da mamanta sai ta sake a social media kowa ya jira sakamakon ubangiji na rantsi da Allah Allah ba zai yi ƙarya ba annabi Muhammadu ba zai faɗi ba daidai ba kuma don haka dukkanmu kowa ya shiga taitayinsa wannan addinin ba kamar sauran rayuwa ba ce kana iya rayuwarka tan gefe da wasu abubuwa amma wallahi duk abin da ka kutso wanda addini ya haramta ko ya ya hana aikatawa to in ka aikata ka jira sakamakon ka a gurin Allah Allah ka tsare mu daga aikata waɗannan abubuwa baki daya da haka yake cewa wa ma hum bihamilina min khatayahum wala yahmilunna athqalahum wallahi za su dauki zunuban kansu da kansu wa athqalan ma athqalihim da kuma ainihin wato zunubi tare da zunubansu da suka aikata wala yas'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftaruna Allah kuma yake wallahi sai an tambaye su a ranar tashin alkiyama game da abin da suka kasance suna aikatawa ya tabbata a cikin sahihu muslim kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ila huda wanda ya kira mutane zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri mithla ujuri man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamah yana da lada akan wannan shiriyar da ya kira mutane da kuma ladan wanda duk suka bi shi akan wannan shiriyar shiriya har zuwa ranar tashi al-qiyamah Allah ya dukkan su malam Ja'far malam la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah ya dukkan su malam Ja'far mana. Allah ya dukkan su malam Albani Allah ya dukkan su malam Sa'idu Hassan Zingir Allah ya dukkan waɗannan bayan Allah da sauran malaman mu saboda wannan hadisin ya gaskata a kansu sun yi karantar sun yada addini sun karantar da ƙur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi salama wannan aikin alherin mutane suna amfani da su har rana mai kamata yau da su kuma suna can kabari suna kwasan roman ladansu yasa ko kai ba malami Ka yi ƙoƙari duk abin da zaka bari a bayanka wallahi ya to abu ne wanda in mutane suka amfana da shi zaka zama zaka samu lada a gurin Allah ba dai zunubi ba amma a ce ka mutu a dinga yanko ka ana sakawa ku duba ku ga yadda ake saka waƙoƙin malam Jafar aka ake ɗauko waƙoƙin sorry karatu sukan malam Jafar jazakumullahu khairan karatu sukan malam Jafar haka ake ɗauko kuma waƙoƙin wasu mawaƙa ana sakawa haka ne ko ba haka ba yayin da malam Ja'far yake samun lada saboda karatukan da ya bari to haka kuma waɗanda suka bar waƙoƙi suke samun zunubi haka Allah ya fara duk abin da kai kira zuwa mutane zuwa gare shi wallahi tallahi sai Allah ya baka kwatankwatan abin da yake barawa idan aka aikata wannan abu wannan ka'idar ta Allah ce da aka ce. za a ba shi lada kwatankwacin ladan waɗanda suka aiki da wannan shiriyar har zuwa ranar ta halkiyama min da an ƙisa min ujurihim shay'an ba tare da su kuma an rage musu ladansu ko daidai da kwayar zarra ba wa man da'a ila dalalatin wanda kuma ya kira mutane zuwa ga bata eh irin abin da murja kunya take yi irin abin da fresh yake yi ko irin abin da hamisu breaker yake yi irin abin da gwanja irin abin da sojabo yake yi suna kiran mutane zuwa ga bata suna yada badala sun kangarar da mata da yawa sun fannarar da samari da yawa sun kai su sun baro su wallahi yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa za a ba su zunubin aikin da suka yi sannan duk wanda ya koyi da su akan wannan aikin zunubin za a ɗauki kwatankwacin zunubin da aka ba shi a basu wallahi sai ya tabbata yadda annabi muhammadu ya faɗa wallahi sai ya tabbata babu asara da tambara da lalata da aka wayi gari ya wuta a ce mutum ya taimaka wajen lalacewar wannan al'ummar ta manzan Allah Babu la'in da ya wannan ya Allah muna roƙonka tun daga karmu har zurriyar mu Allah karka jarrabe mu da wanda zai shiga cikin irin wancan layi ya Allah da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu da yayinmu da kannanmu Allah kan dame raban shedan a cikin irin wannan harka ta badala ya Allah har zuwa ranar tashin alkiyama da ni da ku gaba ɗayan mu Allah ya mana wannan tagomashi ya Allah amma yau an wayi gari har alfahari wasu suke da wannan abin da suke ciki alfahari suke alfahari suke iyayensu kansu ta inda za ku gane na faɗa jiya to akwai iyayen banza wai har za ka ga wata daga cikin irin waɗannan 'yan matan ko wanda daga cikin irin waɗannan 'yan matan wai har alfahari yake cewa wai biyayya da yake wa iyayensa ne ya sa ya samu ɗaukaka wai biyayyar da yake wa uwarsa ne ya sa ya kai wannan matakin ya mallaki motoci kaza ya mallaki gidaje kaza ya mallaki kuɗi kaza ita kuma uwarka inda uwar arziki ne ai ya kamata ta hana ka wannan aikin aiko ko ba haka bane ta hana ka amma isa suke daure masa gindi ko take daure masa gindi ina mai rantsuwa muku da Allah iyayen waɗannan mutanen suna da cikin wanda suke daure masa gindi tabbas akwai wanda kangare wa iyayen suka da ƙarfin tsiya ba yadda iyayen suka iya da su haka suka haƙura irin waɗannan iyayen sun fita daga sha'anin irin waɗannan mutanen ba ruwansu da su ko kuɗi suka kawo musu ba sa karɓa ko abinci ta kawo gidan ba a karɓa wannan shine kin zama uwar kirki ka zama uban arziki saboda hadisi ya tabbata jama'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin kuɗi guda biyu ka ji da kyau uban watar yar baɗala ki ji da kyau uwar watar yar baɗala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kuɗi guda biyu na farko shine maharul bagai kudin da aka yi zina da mace aka bata in ta kawo gida haramun ne uba ya ce a dafa abinci da wannan kudin ko wannan shinkafar ko wannan masara a tuka tuwo haramun ne inda annabi muhammadu amma waɗannan 'yan wasan hausan da waɗannan mawaƙan banzan da wannan masu bayyana su sukan je a yi zina da su da yawa daga cikinsu su ɗauko kuɗi kuma su kawo wa iyayensu kuma sannan su karba har ma wai su ce sun sa musu albarka to ni dai ban san wannan irin albarka bane wala wala Allah an ramma yana da ayar irin wannan albarka zai jawo mana ita babu ala ramma kajin Allah ramma yace ba shi ma bai san wata ayar da take irin wannan albarka za ta yi amfani ba bai san ta ba so haka suke suna daure musu yindi annabi ya ce wannan cin wannan kudin haramun ne kudi na biyu shine wa hulwanul kahin boka ya yi bokanci a ɗauki kuɗi a bashi kai kuma ubansa ka karɓa ka tuka tuwo haramun ne in dai ka san bokanci yake yi ya samu kuɗi a bokanci ya baka ka tuka tuwo ka ci wuta balbal ziyara ba kuma yara suka faɗa ba Allah ne ya faɗa manzan Allah ma ya faɗa haka ka san yaron ka taɓa masa ya ce wallahi in ka ci kana wuta balbal ai yaro ga inda wuta balbal take nan kai taka mai sauki ce na fata fahimci magana wadaka waɗannan kuɗin guda biyu haramun to gashi nan annabi muhammadu ya ce duk wanda ya kira zuwa ga bata kana alaihi min al-ismi mithla asami man ittaba'ahu ila yawmin qiyama yana da zunubi kwatan kwatin zunuban waɗanda duk suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama min ghairi an yunqisa min asamihim shay'an annabi muhammad ya ce kuma su ɗin ba tare da an rage musu ko da zunubi kwaya ɗaya ba in zurbe miliyan ɗaɗɗe za a ba su haka za a kirga ɗaɗɗe miliyan ɗaɗɗe ɗin nan a zuba wa wanda ya saka su wannan aiki ya zo a cikin sahihul bukhari a ma kutinat babu wata rai da aka kashe zulman azalinci illa kana alabna adam al-awwali alabna adam awwali kiflun min damiha ba ɗan annaba adam ya taɓa kashe rai ba wanda shine kisan rai na farko to aka ce wannan kisan duk kisan da aka yi dan annaba adam ɗin na ɗaya daga cikin su sai ya ɗauki zunubin wannan kisan har zuwa ranar tashin alkiyama nahu annahu awwalu man sanna alqatla domin shine farkon wanda ya fara sunnanta kisa ina fata an fahimci magana wanda haka mutum ya guji shi yasa aka ce da zunubi a fili gara zunubi a ɓoye. domin shi zunubi a fili ba matsalar ba kai kaɗe za ta tsaya ba za ta shafi wanda ya ga kana yi ma sai kwaikwaye ka kuma galibi mutane sun fi kwaikwayon waɗanda suke aikata zunubi sama da kwaikwayon wanda suke aikata alheri haka ne ko ba haka ba yanzu nawa ne za ka ga an ɗora a social media malam ja'far ya karanta wata addu'a ko malam albani ya karantar da wani abu mai amfani ko dafta gadon kai ya karantar da kaza ko malam guruntum ya karantar da kaza amma sai ka ga masu bibiyar wannan suna kwaikwayon abin suna shiyarar su ne mafi karanci cikin al'umma amma daga an tsora gwanja ya yi wata sabuwar waka to ga kuwa yanzu ko kun san soja boy ɗin da ya ce ya yi waƙar baɗala ba zai sake ta ba sai ranar ɗaya ga watan ramadan wasu har kiransa suke suna cewa in yana yi wa girman allah ya sake musu wakar nan har tweetin ɗinsa ake ana masa sako ta twitter ana masa sako ta kaza cewa don Allah waƙan nan da kace kayi ta iskanci da rungume-rungume ka ce ba za ka sake ta ba haɗe ga watan ramadan don Allah ka sake mana ita mana Allah Allah ka tsare mu daga azaba ya Allah Allah ka tsare mu daga kangarewa Allah ka shiri zukatanmu ya Allah Allah ka dawo da mutukin cikin hayyacinmu ya Allah ya Allah matasanmu da al'ummar mu da ta kai mataki irin na lalacewa irin haka Allah muna roƙonka ka shirye da ita ya Allah da ka san irin abin da kake jawo wa kanka wallahi ko kuɗi aka baka aka ce ka je ka yi irin waɗannan shegantakar ba za ka yi ba to amma ina ɗan adam da bai san me gaibun da take lahira ba bai san me ke cikin kabari ba da kansa yake daukar kansa ya kai zuwa ga halaka Allah ka kiyaye da haka yace za a bashi kwatankwacin zunubin da ya aikata ba tare da an rage daga abin da shi wancan din ya aikata ba a Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka yace wala yahmiluna atqalahum wa atqala ma atqalihim wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za mu dakata anan da muka faɗa daidai da ni da ku Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin ladan wanda muke tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya fi mana a za mu karanta ɗan abin da ya sauwaka na gudunmawa? To, ba haɗa ba? To, to, na ga zamu mu haƙuri kenan da karantawa yau sai ka haɗa mana da ke hannu gobe. Ku dinga haɗawa minti goma kafin na tsaya a tabbatar an haɗa komai. Wanda suka ba da taimako da Allah su ya haƙuri, a insha Allah ta'ala sai gobe za mu karanta sauran bayanai za mu haɗa da na gobe sai mu ainihin wato abin nan amma dai a takaice bari mu ƙara karanta akawun namba ɗin tunda da akwai sauran zare aƙalla a ƙara tunatar da mutane dangane da dangane da ainihin wato akawun ɗin saboda an jima ba a abin nan ba ko sunan akawun namba ɗin abubakar yaya arabi foundation sunan bankin kuma unity bank sannan kuma account number din shine 00 0052120730 wannan shine account number din bari mu amfani da wannan dama mu roki Allah mu addu'a subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasar mu lafiya ya Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin ayyukan alkhairi da muke gudanarwa a wannan wata mai alfarma da kuma wanda muka gabatar kafin wannan wata da ma wanda za mu gabatar a bayansa ya Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu kuma gama lafiya ya Allah ya Allah muna roƙonka alherin duniya da lahira ya Allah ya Allah akwai mabukatu a cikin mu mabukata da yawa a cikin mu wasu ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah yanzu da muka haɗu da ɗaya daga cikin ƴan uwa malam Adamu Aliyu baban Maryam cewa zai yana barin nan bayan sallar juma'a Allah ya jarrabe shi da zazzabi amma dai Allah ya bashi lafiya ya samu ya zo gurin karatu yanzu muna addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa imani Allah ya kara takawa Allah ya kara buɗe a cikin harkokin zuciya sannan muna addu'a ga ainihin wato malam Abdullahi Anka Abdullahi Anka jama'a shi ma yayi fama da jinya ko yanzu ma na tura shi gurin wani bawan Allah ya zai ya duba lafiyarsa domin akwai yar matsala gaskiya ta tare da shi amma dai yau ma dai yana azumi muna addu'a subhanahu wata'ala ya bashi lafiya Allah ya yi masa domin kwanciyar Abdullahi anka a wannan masallaci tsakani da Allah kwanciyar wani bangare ne na wannan masallaci wannan shi ne gaskiyar magana yau saboda tsakani da Allah yana fama kuma yana da ainihin wato kokari da himma a cikin wannan masallaci na a na sani cewa wasu na kuka da shi to amma wannan kukar da kuke da shi muna addu'a Allah ya rage masa wannan zafi zafi eh, ya kuma ƙara sai da tsakaninsa da al'umma amma ina gaya muku duk da kukan da kuke da mu kuma muna jin daɗinsa saboda wani haukan in ba dan shi ba da an dinga mana hauka a nan wurin kenan wallahi wasu abubuwan da ake mana wanda ba daidai ba yana tarewa wallahi yana iyakacin kokari kuma ina ƙara ba ku haƙuri dangane da mu'amala da shi ka san ba sakwace ne ko ba zan fare ne ba zan fare ne kuma su dama na sakwata don gaskiya aka yi su shi da ya tsaya yana gulmar ka gare ya fito k'aro-k'aro ya gaya ma gaskiya kawai in ka dawo shi ma dai oho in ma ka yin zai dai oho shi dai ya faɗa ma gaskiya kuma wallahi tallahi a haka abubuwa da yawa muna taka masa birki muna hana shi muna cewa ya daina kaza ba daidai bane ya daina kaza ba daidai bane kuma yana jin magana yadda duk kake ganin sannan wallahi yana jin magana in aka gaya mar magana yana ɗauka kuma yana gyarawa sau da yawa za a kawo mun kuka in naga abin da aka kawo kuka a kansa abu ne wanda bai dace ba wallahi in na faɗa masa yana gyarawa da haka ku masa addu'a ku masa fatan alheri Allah ya sa ya gyara sannan kuma Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa Allah ya sa ya gyara kuma Allah ya ƙara masa zafi kuma <laughs> ah, ba daga Allah bi alim ko ba haka ba ala ramma ya zama ya ƙara zafi kuma ya yi saitu zafin da ya zama akan saiti ko ba haka ba to Allah ya sa mu dace dan haka muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Damoyi da matsalolin mu Allah ya yi mana abinda muke nema a gurin Allah na alheri Allah ya ba mu a ci gaba da saka sanna addu'a musamman yankin Katsina yankin Katsinan nan suna fama da waɗannan kidnappers sun ƙara ɗauko kaimi da zafi ko a cikin kwanakin nan an ce sun kama wasu garuruwa sun mai da su sansani so muna ƙara addu'a ubangiji madaukakin sarki mana maganin wannan harkar ta'addanci Allah kawo mana ƙarshen Allah lokacin sarki ya sa wannan abu mu daina jin labarinsa a Najeriya gaba ɗaya Allah. Idan hanyar sulhu ita ne tafi Algeria, Allah ka sa a sulhunta da waɗannan mutane su daina kashe bayan Allah ya Allah. Idan kuma faya ko faya ce alheri Allah ka kawo yadda za a yi faya ko fayar a murkushe su gaba ɗaya Allah. Duk wanda zai zama mana Algeria cikin abubuwan nan guda biyu Allah ka kawo mana jiya Allah. Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa yan kasuwar mu muna addu'a masu taimakon addini da sunnar manzon Allah Allah ya albarkace ku a kasuwar mu ma'aikatan gwamnatin mu masu alheri da kuma taimakon sunnar annabi Allah ya taimake ku a cikin aikin ku jami'an tsaron mu masu alheri da taimakon sunna Allah ya taimake ku a cikin aikin ku ga alhaji safiyanu muna tare da dpo na gombe division muna masa addu'a muna ƙara masa addu'a allah ya taimake shi da sauran jami'an tsaro da muke tare da su a nan irin su baban nuwairat da sauran bayan allah da muke tare da su a nan duka allah ya taimake ku ya allah ya allah matasan nan ga su kansu baƙi irin ba huluna ya allah allah ka ba su abin yi ya allah wanda suke neman jari allah ka ba su wanda suke neman alherin duniya da lahira Allah ka hada su da shi wanda suke neman aure Allah ka ba su duk amin nan ku yi da ƙarfi ba sai ya yanzu to Allah ya ba ku mata na gari ya ba ku wanda za su taimake ku ya ba ku wanda za su agaba muku wajen tsaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah iyayenmu da yawa mata suna raye Allah ka ba su lafiya jama'a ku sa da addu'a uwata tana raye ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya mahaifiyar alarama tana raye Allah ya kara mata lafiya iyayenmu da yawa a nan maza ko mata ko kuma mazan ko matan ko duka mazan da matan suna nan da ransu Allah ya kara musu lafiya da imani haka iyayen matanmu Allah ya kara musu lafiya matanmu Allah ya kara musu lafiya da imani girke-girke da ake mana da sauran sarfin mulashakanin kanin yaman da ake jiko mana Allah ya saka da alheri eh Allah ya ƙara musu kwalon biwa mata a cikin gidaje ƴaƴanmu jama'a ga ƴaƴanmu nan Allah ya musu albarka Allah ya ba su ilimin addini ne alfarin ne albarka Allah ya sa su zama magadanmu bayan mutuwar mu dora su akan wannan layi ya Allah ya zama to su yi aiki sama da wanda muka yi a wannan duniya ya Allah gobe kiyama kuma ka hada mu da su a jannatul firdaus ya Allah ya Allah muna roƙon ka duk abin da muke nema a gurin ka Allah ka ba mu abin da muke neman tsari Allah ka tsare mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah madaukakin sarki ka sa a aljanna ta zama komar mu ya Allah muna tawassuli gare ka da wannan karatu duk abin da muke nema na rahama a wannan wata Allah ka hada mu da shi ya Allah wanda suka taimaka mana suke kara taimaka mana a cikin wannan da'awa da wanda suke turo taimako Allah ka saka musu da alheri Allah ka biya musu bukatun na alheri Allah ka yaye musu damuwoyi da matsalolin su yan midiyar mu da suke wanda waɗannan karatu ko ba da internet da ma suke amfana Allah ka kara musu kwarin gwiwa Allah ka kara musu hazaka Allah ka kara musu ikhlasi Allah ka biya musu bukatun na alheri abinda suke nema a gurin ka ya Allah Allah ka hada su da shi wanda suke neman tsari a gurin ka na sharri Allah madaukakin sarki ka tsare su ya Allah ya Allah ka saka wa ɗan kwamitin mu da alheri alheri wanda suke taimaka mana wajen gudanar da wannan da'awa Allah ka saka musu da alheri Allah ka agaje su Alhaji Abubakar yayi Arabi wanda ya gina wannan masallaci Allah ka kai haske kabarinsa ladan da muke samu a wannan karatuttuka da muke yi Allah ka hada da shi Allah Allah ka tahe mu da ni da mu da ke a cikin jannatul firdaus ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la تؤذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله آمين